Ƙungiyoyin matasa, mata haɗa da masu bukata ta musamman a jihar Adamawa sun yi watsi da zanga-zangan gama gari na ranar 1 ga watan Agustan shekarar 2024 domin maslahar zaman lafiya a faɗin jihar. Ƙungiyoyin kana sun kuma yi tattakin nuna goyon bayan su ga shugabancin shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa ga samun 'yancin gashin kai ga ƙananan hukumomi da dai sauransu a Najeriya. da suke bayyana makasudin daukan matsayar tasu jagororin gamayya sun bayyana cewa sun gamsu da matakai da gwamnatin tarayya ta fara daukawa domin magance matsalar tsadar rayuwa da al'ummar najeriya ke fuskanta ne tare kuma da kauracewa abin da zanga-zanga ka iya haifarwa ne yasa suka ɗauki matsayar mun fito ne domin mu zo mu nuna goyon baya ma gwamnati da kuma mu ba mutane hakuri game da yanayi da rayuwa yake ciki muna ciki dukanmu 'yan kasan ne mun san cewa dai lallai ana cikin wani irin hali amma dole kuma jama'a al'umma su fahimci menene gwamnati da take sama kuma tana yi domin kawo canji ko kuma domin kawo sauki ma wannan cikin hali da ake shi godiya a autonomy na local government wa in shakartum la azidannakum Allah ma ya faɗa wannan ba ni'ima bace samun autonomy na local government samun hukuma ta kula ta musamman ga mabukata na kasassun mutane su ma wa in shakartum la azidannakum amma muka ce san ba mu yadda ba mu kawai gwamnati ta sauka fito na fito zamu yi da gwamnati wanda ko ne nemi zaman lafiya a kasar mu ba mu nemi hanyar da zamu kawo wa kasar mu sassauci ba shine mu yadda ba akwai abubuwan da shi shugaban kasa ya wanda ya kai a yaba mai ko don batun local government autonomy da ya bada din na ya yadda a yi a abuna ma local government wancan kada abun a yaba mai ne fatan mu da adon mu shine gwamnonin mu da camomin mu sai abun da ya kamata a karkara eh, muka kira kuma ga mata su yi ma 'ya'yansu magana don duk abun da yake faruwa akan mata yake karewa because ƴaƴan na mata ne mazan kuma mazajen mata ne yau mun fita kan mun fita eh, eh, eh, wannan peaceful assembly nan idan ka duba ai akwai baragurbi tsakanin mu ido da ido mu ido su tarawa samu yawa sun fito kuma Allah ya sa security agency sun samu sun copy situation mun yi mun yi eh, peaceful assembly namu mai kyau comrade Adam Ibrahim Pola hada da comrade Umar Yakubu sun kuma buƙaci al'ummar Najeriya su baiwa shugabancin shugaba Bola Ahmed Tinubu goyon baya ganin irin kyawawan manufofi da yake da su wanda a cewar su nan ba da jimawa ba 'yan Najeriya za su dara mu ba mu ce maka fa muna jin daɗi da irin rayuwar da yake faruwa ba amma muna gani an ɗauki salo na gyara wa 'yan kasa gaba ɗaya Najeriya albishir in Allah ya yadda rayuwa za ta samu sauki a karkashin mulkin Aswaju Bola Ahmed Tinubu za a samu sassauci abubuwa za su yi kyau za a iya cewa kauracewa zanga-zangar da matasa a jihar Adama suka yi ya haifar da ɗa mai ido a fuskokin zaman lafiya da dai sauransu sabanin rahotannin wasu jihohi a Najeriya. Zayyad Ismail labaran Zich Online TV. Financial autonomy to local government and the national minimum wage and so on.